بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين اليوم من أساسية المسلمين شدة وتنترى وتتضارب هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda sai dai-dai da ashirin da uku ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara ta dubu biyu da ashirin da shida Allah ya sake ana ma'aunar masallaci da juma mai albarka da ke nan ya yi kwatar da ma'a filan gudawa mai kamar sunna ta kasa reshen karamar hukumar ko nan aukakwar da cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar birnin najeriya domin dole da yadda kuma sai a karatun tafsiri da muke bangaren mata wanda wannan shi ne zama da biyu ina da kwanu a kwanu ta ala ya zama jagora ya dora ba ka ne jiya ana ya karanta zuwa aya ta goma sha da yake je aka fara gudanar da tafi akwai jawabai da bayanai da suka gabata za aka sun ɗauki lokacin gaba daya ne mu ce da Allah yau ne za mu fara yin tafsiri da kai tsaye da aka ana da zai sake karanta wasu daga waɗannan ayoyi da kuma mu muna kana jago da dora kan na ba بسم الله الرحمن الرحيم نعم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء المصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير نعم بارك الله فيك يوم البركة والسورة أنا ذلك سورة الملك سورة الملك yar makka ne ma'ana a makka aka saukar da ita suratul mulk tana da ayoyi guda talatin sannan babban abin da surar ta ke karantarwa kamar inda babanmu jagoranmu babban malamin shekh abubakar mahmud gumi ya faɗa a cikin tafsirin salamatul azhar yace wa huwa hadda ilmi التوحيد له تعالى وانفراده بالملك الخلق والانعام لا لا تستولى كبيت الله سبحانه وتعالى أنا ثبتت شاء الله سبحانه وتعالى شيء كبيت باكد أبو كنت عليها بهفاظة ba a haife shi ba Allah subhanahu wa ta'ala Ba ya ɗaya ne titi wanda ba wani abu da yake kamanceceniya da shi ballantana a ce ya zama tsara gare shi wani kira zuhu bilmulk kuma surar za ta yi bayanin allah ya taɗaita da mulki duk wani wanda aka gani da mulki to wato da ne ana tare shi yana da mulki ne amma hakikalin mulki Allah subhanahu wa ta'ala ke da shi da haka ina sanwa wanda ya ga dama daga ciki ba dan kuma su sai dan jarabawa ya ga shi ya zai ɗauki kansa sun zai ɗauki kansa a matsayin bawan Allah wanda Allah ya masa wani lokaci ta hanyar ba mulki ko kuwa zai yi ɗagawa zai yi girman kai ya nuna cewa wannan mulkin shi ke da shi ko yana da wani tafarrufi da wani iko a a cikin ko ko a zai mayar da mulkin da Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda ainihin in ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala zai to ya samu kyakkyawan sakamako kuma ya to ya rabauta ya samu daraja ya shiga cikin masu mulki a ranar tashin haka nan tura na tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kai ta bil khalqi da yin halitta babu wani da yake halitta sai wani ina haka ne in ya biyar da kai dadi ko in ka ji dadi daga Allah kamar haka kishiyar jin dadi in mutum ya sha wahala yadda daga Allah ne Allah ya kaddara masa wannan wahala kuma la mahala da ya sha suratul mulk na daga cikin surori na karshe karshe da suka sauka a makka surori 86 ko da bakwai suka sauka a makka ita ce sura ta 77 da ta sauka a sunan qur'ani ko da a yanzu ita ce sura ta bakwai a jerin surorin alqur'ani da ta sauka tana da sunaye da dama ana kiranta da suna alwafiya ana kiranta da suna almunziya wannan suna ta suratul mulk bayaninta ya zo a cikin attaura amma an kira ta da suna almani'a a cikin attaura sunan suratul mulk almani'a ya yasa ake gaya mata waɗannan sunaye ya na taƙi wa tunji min azabil qabr saboda wanda yake karanta wannan sura ya haddace ta to za ta tsare shi daga azabar kabari za ta kare shi daga azabar kabari an gane ya zo a cikin attaura cewa man qara'aha fi lailatin faqad akthara wa afla wanda duk ya karanta suratul mulk a dare to ya yi yawaita aiki idan da wani aikin banza ne ma a ce ya wuce gona da ido ne mai ma'ana wanda ita da kasa zai samu gwagwaban lada lada wanda yake da ita da yawa kwarai da Allah idan abba sai ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa jisu annaka barakal mulk fi qalbi kulli mu'min na yi gona a sai kun mu'mini ya haddasa suratul mulk wannan sura suratul tabara da ka dai a kowanne dare annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta ta ne ke bacci da haka daga cikin azkarun nau zikiran bacci akwai karanta suratul mulk da kuma suratul sajda kar ka yadda karki yadda kar wanda iya da yana musu ne bacci amma bai karanta wannan sura a yi kokari a karanta ta annabi sallallahu alaihi wasallam ne wata aya ce mai surori talatin ta tsaya ta ce kuma mai karanta ta ranar kiyama to ko ba komai mutum ya karanta suratul mulk saboda ya sami ceto a ranar tashin alkiyama ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu ya dora mu a cikin ta bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk alladhi wannan da biye da al-mulk mulki a hannunka yake shi yake tasarrufi a cikin sa yadda ya ga dama shi yake bayarwa ga wanda ya ga dama shi ne mai mulki na hakika shi yake mallakar mulki ya bayar da shi ga wanda yake so ya kwace da wanda yake so wannan da wa huwa ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko akan duk abin da ya ga dama in ya ga damar yin abu zai yi ba wanda ya sai hana na ka yi daga abin da ya ga dama lokacin da ya ga dama yadda ya ga dama ga wanda ya ga dama kuma ba wanda ya sai hana shi allazi khalaqal mauta wannan da ya halicci mutuwa wal hayata kuma ya halicci rayuwa ana rayuwa ana mutuwa rayuwa ta zo mutuwa ta zo wane ya rayu wane ya mutu a haifi wane wane ya mutu da babu mutane suna halin mutuwa sai Allah ya ba su rayuwa bayan nan zai zo ita ke rasar da mutane ita ke rasar da halittu duk wani da aka busa wa rai shi ma sai ya mutu sannan sai zuwa kuma ya rayuwa tashi rayuwa na ƙarshe wanda a bayansa kuma babu wata mutuwa da za ta sake zuwa Allah ya wannan da ya zo zuwa. kuma ayyukum ahsanu amala sai ki jarraba ku ki ga waye mafi kyawun aiki da ke waye zai ke kyawun aiki waye zai yi juna waye zai fi kyautatawa ga gani subhanahu wa daga wanda shi kyautatawa kawai zai yi daga wanda zai nawa Allah subhanahu shine wanda yake mabwayi wanda ba al-ghafur mai gafara wanda gafararsa ta sa ba wani zulumi da za ta ya gagare ya ce duk girman zulumi abin da ubangiji ke bukata kawai daga hannun da Allah ka yafe Allah ka gafarta mu sannan ya kalli ta ka ga daga ta take yi to duk ma Allah subhanahu ta'ala ya yafe alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa wannan da ya halitta sammai guda bakwai wata saman wata kamar bene ba a rafe suke kamar faifai ba ma tara fi khalqir rahman min tafawut ba su zo wani ganin wani tasgaro a cikin halittar ubangiji ubangiji a rigana ba ka ce ka ina ma ka za ka yi a nan gudu a halittar allah ba ku duk abin da ya yi shi inda iya ce ne za mu zo mu fi ƙarin bayani a kan wannan sha'ani Allah subhanahu wa ta'ala ka yi wani abu wanda za ka kalla da ke da ina ma da ka zai wannan abin misali ka ce ina ma hanci a goshi Allah ya saka shi ba yadda aka saka shi ko ka ce ka ina ma ido a kasan baki yake a ko ka ce ina ma hannun dama shi ne a hagu na hagu shi ne a dama inda duk abin da Allah ya halitta Allah ya kauta da halittarsa ya ya ya inganta shi فارجع البصر عن سبع الوقوف التي تتكلم سمع من ذلك وتساعد قوة السعادة ونوري به شركة يكون نوري به الأجل لا تسوته هنا بكثرة زوجي ثم ارجع البصر كمرتين أخذوا الذي يتحكم بمير تجنبك تتكلم سمع ko ta yi ganin farko baka gani ba ko baka gani mai da kyau ba a sun sake bayarwa ko za ka sake bayarwa in kayan ka yan tsalle da ilai kalbasar fatina ganin naka zai dawo da kasance zuwa kai ma'ana ya je nema ya wa huwa hasir ina da fita da nama. me yasa yayi jariya da hukuncin Allah me yasa yake kokari sai ya gano wata matsala a cikin halitta Allah subhanahu wata'ala ya yi Allah ya zo da kan dalilin sama a duniya hakika mun da saman duniya bi masaliha da taurari da wanda suka tulu su ne waɗannan taurarin da Allah ya saka a sama waja'alna ma rujuman shayatin muka sanya taurarin su zama kuma jifa ga shayatin shaidanu saboda da suna zuwa sama fasuri ya Allah subhanahu wa ta'ala da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana zuwa sama su fasuri wai duka da suka yi kokarin zuwa satoji sai waɗansu saurari da ake kira da su yula da hausa suke zuwa suna jifan sai su ragargaza su wasu su mutu waɗansu karere jiki su shiga cikin ramuka da bakin gulabe su je cikin bola da sauransu da aka fi musulunci ke bayar da nau'i na mu'amala ta musamman da irin waɗannan wurare za mu zo mu ke Allah Allah ya ce wa su lahum yi ba. kuma mun tattali azabar wuta azabar gobara azabar tashin hankali a gare su wanda za su shige ta ranar tashin alkiyama to me waɗannan sifofi tabaraka wanda ubangiji ya wani abu da ke sa shi usulubul fayyi wato ka tattare magana a farko amma ka wasu kai na shirinta a gaba wato da yace tabarakal tabarakan bi yadihi al-mulk هذا لما قدر الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات لباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر عن ترى من فطور ثم ارجع البصر كما كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير ولقد زينت السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعيد، ولن حكى جك الشرطور to me waɗannan abin da din tabaraka to kun ga wannan khabar ne muqaddam ala mubtada'i wato an gaggawo khabar din ne gabanin mubtada an fahimta me waɗannan sufofin to alkhairin ta ya yawaita albarkatun ta sun yawaita gaskiya ne Allah subhanahu wa ta'ala ana ma cikin alqur'ani yace wa in ta'uddu ni'matan wa in ta'uddu ni'matan Allah la tuhsuha na'am إن الإنسان لظلوم كفار Allah subhanahu wataala yake wa in ta'uddu ni'matallah bi wa kuke za ku kididdige ni'imomin Allah akan ku la ha ba za ku kididdige su ba akwai ni'imar da Allah ya maka kai baka san ma ni'ima ba ce sai so lokacin da ka rasa wannan ni'imar sannan sai ka gana ce ni'ima akwai kuma abin da kai kana ganin ba ni'ima ba ce a wajenka sai ka samu kanka a ciki suka gana shi ne mace bari ba ku misali tsoho ba ya gane tsufa ni'ima ce sai ya zama tsoho kamar inda yaro ba ya gane yarinta ni'ima ce sai ya zama tsoho sai ya girma idan mutum yana yaro ga wani tsoho nama na reso fuska ta kwakwabe musamman ku mata sai ka rinka ai kaza kaza kaza waye waye da sauransu to sai kin je wannan wurin sai ki ga wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ina kokari ya miki hidima wannan yana kokari ya miki hidima kowa ina kokari ya kawo miki me ki samu albarkaci ki gani a ah, ashe wannan tsufan da muke ki muna yara ashe menene ashe ni'ima ce ashe albarka ce kin yi 'ya'ya kin yi jikoki kin yi tattaba kulle. yanzu a unguwa kowa ɗanki ne kowa jikanki ne kowa tasafakun ɗanki ne kin zamanto on top za ki gane cewa ashe wannan tsohon da ba kya so lokacin kina da kuruciya ashe wata ni'ima ce allah ita sala ya je a ciki to kun ga sannan za ki gane to lokacin kuma da sannan za ki gane lokacin da kina da kuruciya ashe kuruciya ni'ima ce amma ba ki gane ba ta yaya a lokacin kowa ina da gunki amma da wata manufa kawai manufar ita ce wannan da ta riga ta ƙare yanzu a tare wanda ba wanda zai miki wata hidima yanzu saboda wacce manufar ashe sakacin da kika yi idan kin yi sakaci da akwai wadansu mata sun yi sakaci da rayuwarsu suna ƙuruciya da kula wancan ta kula wancan ta saurari wancan mata sun kasa ganewa lokacin da suna da ƙuruciya wannan ƙuruciyar ba wai ta banza ba ce ya kamata wanda duk zai ci gajiyar wannan ƙuruciyar ta kowanne irin yanayi sai ya biya ba kuma wai biya irin mutum ya je gidan bariki zai biya da abin da ba ba irin wannan ba a a cikin mutunci cikin daraja inda za a zo a taru a haɗa mutane a ce ai ga wanda an aurar da ita ga ne, an ɗauke ta a yi kwamba a yi da ta zo a je a raka fili don mijinta kuma da safe har a shiga ana yin ana gaishe ta na taɓa ba ku labarin wani abokinmu da ya aure da ya shiga gidan shi ba mu labari da ya shiga gidan da dare kulla kowa ya kasa shiga cikin gidan yana ta kuka da zai fito sallar asuba nan ma kafin ya fito ya ta kuka da zai fito ya tafi wajen aiki nan ma yi ta kuka a matarsa gida ita ta fara tambayar ta lafiya a me aka san ango da shi ba farin ciki ba ango me aka san shi da me aka san ango farin ciki to shi ya shiga yana ya shiga wajen da ya nema ta kuka wai da yiwuwa ke tambayar ta me isa kake wannan goge-goge sai ce kawai abin da ya tuna yanzu wannan gidan da ya gina jiya da za a ga wata mace ta zo ta shiga gidan ya shiga sunansa sai ya baci sunansa zai baci a gari a ce a shi wannan dan iska ne saboda me ga wata mace ta shiga gidan kuma an san gidan ba ta aure ba ne amma wai yau kwamba aka yi wa aka yi taro dandazo aka ɗauko mace aka kawo gidan ya zo ina mutane suna kallon sa ya zo ya shiga gida ya mayar da kofa ya rufe amma ba wanda zai masa wani mummunan da ba wanda zai zage shi ji sai dai san barka sai ta yi murna ya ce wannan ashe ni'ima ce babba Allah yi wa mai aure wanda shi bai tafi sai ka ji wajen sannan ka gane ta kuma shi ma sai ka yi tunani yace da zai fito kowa ya san a gidan nan da mace yi kwana amma shi ba jin da ya fito kuma ba wanda yake nufin ya kalle shi da wata mummunar manufa da ga wani zai iska ya ji ya kwanta da mace ya fito zai sallah ba saboda munafunci ba ya zo sake koma gidan rana ta sake kowa yanzu ya gan shi ya san an kai mace gidan kuma ya fito ya tafi wajen nema ko ba wanda yake sa da wani abu wannan sai ce ni'ima ce Allah yi masa saboda haka dalilin da take da kuka ke amma kaga mutane da yawa ba su gane wannan lokacin da suna da ƙuruciya sai sun girma sai sun girma kamar yadda na faɗa musamman mata da haka sai ki je a zaman mota ki je ki naniki wani namiji za ki sha mamaki wai ki ga wai a tashar mota ko a hawa mota ko a ta sau ko okada ko kaza ko kaza wai ana cewa mace koma don yan wanki mata tana cewa ita ba za ta koma me kenan ki haɗu da yan wanki mata ki bar maza su zauna su kadai wai tana ki saboda ba ta san darajar da Allah ya mata wannan gangar jikin da Allah ya baki amana ce Allah ya baki ذلك التي فالصالحات قانتات حافظات للغيب الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله التي فالصالحات كذا نقرت ماذا قانتات masu داعي da'a داعي قال yin da'a ne يا يا lokacin da suna ‘ya'ya masu yin mata na aure masu yin da'a ne ga mazajensu fasalihatu qalitatu hafizatun lil a bima ba. masu kiyayewa ne a fake da abin da Allah ya ba su ajiyar kiyayewa na gangar jikinsu musamman al'aurarsu kada su yadda wanda da biya sadaki ne zai taɓa wannan kuma koyi zaɓi daga gani to yau haka mata hudu sai a yi ta fama ne wallahi ba za ta shiga ciki ba ai ta ta fara zuwa ai larura ce ta ji ko ana rama ta ga yanzu ta yi wa kanta ne hukunci wai ai larura ce da kuma musulunci al-daruratu tuzihu al-mahdurat aka ce ga larura sai ta halatta abin da Allah ya haramta ah, amma ta kasa ganewa gane cewa ita kanta larura ce din tuqaddaru bi qadariha dole sai an mata iyaka a lokacin da aka zo ga shi ba shi da lafiya babu motar da za a ɗauke ki dole sai a babur za a ɗauke ki Allah ya sauke kuma ki bai iya babur ba eh to Allah ya sauke zama Allah ya sauke ki bai iya babur ba ko babu babur din da zai aro ya iya sai na haya amma na hayan nan ba za a ba shi ya tambaya za ka damba a san shi ba ko ba ya da shi ba kuma idan aka zo aka ce shi shiga tsakaninku da abin nan za ki iya samun matsala wannan sai a ce akwai matsala akwai larura amma haka kuru kasuwa za ki je kasuwar da idan kika fusata in za kai kilomita ɗari sai ki take ta a ƙafa sai ki sai larura ce zuwa kasuwa larura ce ko za ki asibiti dubi sai kin shafuta da maza ya zama larura a ah, sai ku dinga ɗaukar abubuwa sai ku kanku hukunci saboda ka sai ku sakar wa kanku ragama ko kuma sakar muku ragama ku je ku kai to akwai masu goyo ma sai ka goyi wai wai mace wai ta yi tayo goyo biyu an ɗauko sa abin ina magana larura kuma da larura na ba ɗaya ce fa haja haja za a kai ka asibiti ba a kawai unguwa za a je kasuwa za a je gidan biki za a je gidan barka za a je gidan mutuwa za a je ta'aziyya za a je kaza kaza kaza waɗannan su ne da ruru haka mata nan ne sai kun san Allah ya ba ku wata ajiya wanda ya kamata ku aji amma ba za ku gane wannan abin ba sai kun girma sai ku gane a cikin kun cutar da kanku a kan a farko Allah ya sauka Allah subhanahu ta'ala dai a waɗannan ayoyi yana girmama kansa yana ba da labarin cewa a hannunsa mulki yana ba da labarin cewa shi yake tasarrufi a cikin dukkanin halittunsa da haka yake cewa kulin lahumma malikal mulki tu'til mulka من تشاء نعم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء Allah ce kul Allahumma ga ya musu ya Allah malikal mulk kai ne mamallakin mulki tu'til mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda ka ga dama akwai masu fassara kana bayar da mulki ga wanda kake so almashi'a a harshen larabci takan ɗauki almahabba amma ba shi ne abin da take nuni zuwa gare shi mashi'a daban mahabba daban in allah ibai wa mutumin kirki abin kirki ya yi abin kirki to allah ya bashi abu da mashi'a irin ta mahabba idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mutumin banza abin kirki ya more shi ta hanyar banza Allah ya ba shi wannan abin ne da bashi'a ta hanyar bashi'a don yi nuna maka cewa shi Allah a wurinsa abin da yake duniya kaf ba kuma bane shi a wajen da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lauka lauka law dunya tazinu 'inda Allah dana abuwa ma saka kafiran min hashir ma da duniya na da ƙimar da ta kai tuffiken darajar tuffiken sauro a wurin Allah da bai shayar da kafiri ruwa makwalwa ɗaya ta ruwa ba da Allah bai bashi ruwa ba amma yau ka kai sai an ne shafiya wata abin nan botul wata kai ka shafiya wata kuma ka rasa fiya wata ne wannan ina da maka ba wai soyayya sai Allah ya ta Allah ya bashi ba a ya bashi ne saboda jarrabawa ya bashi kai a matsayin ka na musulmi ya jarraba ka ya za ka yi abin da imanin ka shi a matsayinsa na wanda ba musulmi shi ma ya jarraba shi shin wannan baiwar da yi masa shin zai mayar da ita zuwa ga Allah ko ko zai yi dagawa ya da jin Allah dole dole Allah ya bashi duk jarrabawa ce daka a sura ta ashirin da suratul anbiya Allah madaukakin sarki yace kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khair fitna bish-sharri wal khair fitnatan wa ilayna turja'un Allah yace kullu nafsin za'iqatul maut duk wata rai ta dandana mutuwa bai ɗaya ce ba za ka dandana mutuwa ba shine ran Allah subhanahu wa ta'ala shi ma Allah abin da ya saba ba zai mutu ba dan ba a yi lokacin da sa masa rai aka yi ba daga nan ne za ka gano gwaranci na masu kyawu da Allah ya halitta kansa wai sai rage wani tubali sai halitta manzo Allah da shi wanda yana da kenan yi lokacin da babu Allah to sannan how come ta ya za ka yi wuri a ce abiya halitta kansa da kansa gabanin ya halitta kansa ka ina yana daidai amma sai a zo sai a mutane farko an cin ce musu imani sai a ce ai kashe maganar Allah ai ka da tunanin komai shi Allah su ka mislihi shay'un eh gaskiya ne amma daga lokacin da kace wai ya gina kansa ko ya halitta kansa to yanzu wannan kana so ka wata ciwa ne kuma kana so ka yi mutane kwanta kwanta Allah ba a yi lokacin da babu shi ba ba a yi lokacin da aka ce yanzu Allah ya fara existing ba tun fil azal tun kan azal akwai Allah dan azal din wata abaci to Allah ina nan tun babu babu har ai zo ita mar da ita kuma ya samar da akwai da haka Allah subhanahu wataala yake kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna muna jarrabar ku da alkhairi da alkhairi mutum ya rashin lafiya a yi masa mutuwa ya yi talauci ya yi yunwa ya yi kishirwa ya yi tsiraici ya samu tsoro ya yi kaza ya yi kaza duk mara daɗi jarrabawa ta ake ya samu lafiya ya samu kuɗi ya samu mulki ya samu ilimi ya samu faɗa aji ya samu kaza ya samu kaza ya samu kaza duk jarrabawa ce Allah zai jarraba ku ita wa ile na turja'un kuma zuwa gare mu za a dawo da kowa zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai yi masa sakamako gwargwada abin da ya aikata to dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha tana kwace mulki daga wanda ka ga dama wa tu'izzu man tasha kana ɗaukaka wanda ka ga dama wato zillu man sha kana kaskantar da wanda kaga dama bi yadika alkhair alkhairi gaba daya hannunka yake ya Allah Allah ka dace da mu da alkhairi innaka ala kulli shay'in qadir Lallai kai Allah mai iko ne akan komai shi ne nan yake tabarakal ladhi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir jama'a dan Allah inuna mulki nasa ranar kiyama bayan ya tattara kowa da kowa zai ce limanil mulkul yau Allah zai ce limanil mulkul yau yau mulki waje da shi duk wani da ya taɓa yin mulki a duniya zai mamanta ya yi mulki hasali a nan duniya ana kawo talakawa ne masu laifi a cikin anfa da sasari zuwa gaban masu mulki haka ne ko ba haka bane an sa wani anfa wani an sa masa mari wani an sa masa kaza haka za a ɗauko su a kawo su saboda za a hukunta su a kawo su gaban masu mulki ranar lahira duk mai mulki shi ma zai je gaban allah ne mai mulkin gaske a cikin sasari na yi mulki ba na duniya dalilin masu mulki an ɗaura mutane sun yi gidan yari sun yi gidan kaso an ɗaura wani wani da haƙƙi wani da zalunci duk ba an yi ba to ranar kiyama inda ake kawo musu mutane cikin sakari da mari haka su ma za su je gaban Allah cikin sakari da bari me zai kwance su adalcin da suka yi in mutum ya yi mulki ya yi adalci adalci ya kwance shi idan bai ya yi mulki ya yi zalunci zalunci ya tsanke shi a dauke shi fankon banza a biya saka shawuta to da haka Allah zai tambaya ne manil mulkul yau yau wace da mulki ina wani sarki kowa zai yi shiru lillahi alwahidil qahhar Allah zai ansa kansa da kansa ce yau mulki na kwaya ɗaya ne tilo mai tirsasa kowa idawo gare shi yau Allah sakin da ya maka ya maka talala ne kamar sake ya sake ka a duniya zai kai abin da ka ga dama yau ya jawo ka dole sai ka zo kamar magana su ne da karfe ai magana su ina jawo karfe ko ana aje ai ba magana su yake motsa ba karfe shi yake bi shi yake motsa ya tafi wajen magana to haka Allah yi wa mutane yau alqaharu ya dawo da kowa zuwa gare shi ko ina so ko baya shi Allah ka samu cika da imani irin waɗannan bayanai Allah ina yi mana su saboda mu dawo cikin hayyacin karka ga Allah ya baka wata dama sai ka kuma kana kafafa kana girman kai kana jiji da kai Allah subhanahu wata'ala yana cewa shi girman kai ɗin rawani na ne kafafa alkyabba ta ce riga ta ce wanda duk ya ɗauke su ya ɗa'isa, isa yake sai na wulakata shi na ƙasar shi da haka duk tsawon tarihi duk wanda Allah ya shi wata dama sai wa Allah kafafa da girman kai sai da Allah ya wulakanta shi ya baka misali da masu mulki ya Allah ya yi da su ina labarin su ya baka labarin wasu masu wadata da Allah ya ba su wadata suka yi dagawa suka yi girman kai ya Allah ya yi da su ya baka labarin waɗansu masu ilimi da Allah ya ba su ilimi suka yi dagawa suka yi kafafa ya Allah yi da su don Allah subhanahu ta'ala ya tattara su ya watsa su kullun tarihi su zama to ka allam yukhlaqu aw lam yakunu fa hal shay'un yusanu an al bawari kai ka ce ba an kai so ma kwata kwata shin akwai wanda za a tsare shi ga mutuwa zaka raye kanka da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yadda kai bawon Allah ne a mulkin da ya baka a damar da ya baka a wadatar da ya baka a yanayin da ya hore maka yasa kan zama wani mai daraja a wannan wurin ka yadda wannan aikin na Allah ne yau ne baka yi ga damar ina ya kwace ba wai sai gobe ko sai anjima. bai yanzu yanzu Allah ya baka bai na ya kwace a to ai ya isa in ya dauke ranka ina abin da ka mallaka yanzu duk sanda aka dauke ranka ai abin da ka mallaka ya no longer kuma naka yanzu ya zama nawaye na magana Allah ya dace da Allah ya ce allazi khalaqa al wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wanda ya halitta mutuwa da rayuwa kullum Allah in ya tashi bayani irin wannan ina fara gabatar da mutuwa saboda ita ce farko ga munan duk inda muka taru nan mazan mu da mata manyan mu da yara da can kowa babu shi aka zo aka samar da shi a ce mutuwa ita ce take rigayar rayuwa Allah ya yi wannan tsarin saboda to a samu tsari na ƙarshe wanda daga shi babu wani wanda zai dawo baya da rayuwa aka fara samu sai aka samu mutuwa sai aka samu rayuwa to lallai akwai mutuwa za ta zo don a samu bana amma kasancewar mutuwa aka fara samu sai aka samu rayuwa za a mutu za a samu rayuwa ko wannan rayuwar za a je a rayuwa cikin ta dindindin da haka ne a sura ta biyu suratul baqara Allah ya ce kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum na'am thumma يميتكم thumma يحييكم thumma ilayhi Allah ce kai fa tafkuruna billahi wa kuntum amwata ta yaya kuka samu jara a karfin hali da wa Allah wa kuntum alhalin kun kasance amwatan matattu nan kun ga al'adam ne rashi ne babu ne sai Allah ya kwatanta shi da mutuwa ya kira shi da suna mutuwa wannan rashin isa ma ike ce da shi mutuwa Sai ba gane da abin yake ba lokacin da Allah ya halitta annabi Adam alaihi salam da na na Hawwa lokacin duk ya halitta halittu gaba daya duk wani abu da za a halitta duk wani mutum da za a halitta a lokacin aka halitta su gaba ɗaya sai aka zuba a cikin gazan na na annabi Adam da na na Hawwa to da haka yanzu abin da za a zo a yi da shi ne za a yi na abin na cikin mahaifa uba izuba maniyinsa a cikin mahaifar uwa na uwa ya sauko daga karanta mai kirji sai shiga cikin mahaifar sai a je waɗannan abai baɗan matattu yanzu ne za su ne za su rayu waɗanda da da za a zo nan tsan dauri a zube su ba za su rayu ba allah ya saka su a wuri irai ne su domin su fito wannan sararin zo su yi rayuwa domin su ɗanɗana yadda rayuwa take don a biya musu to akwai wani gida da aka tattala in na daɗi ne irin rayuwar da kai nan a duniya mai daɗi to wancan ya fi shi daɗi idan wahala ce to akwai irin wannan wahalar a lahira kuma ta fi nan duniya wahala kuma ka baka dama za ka iya canza daga mummuna zuwa kyakkyawa ko daga kyakkyawa zuwa mummuna ka zaɓar wa kanka inda kake so ka rayu bayan ka bar wannan rayuwa mutane da yawa sun zaɓi ɓata sun yarda su kai kansu da halaka shi ne Allah ya kai fa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum da babu ku sai Allah ya rayar da ku Sun thumma yumitukum sannan Allah zai kashe ku ma'ana zai sake rasar da ku kamar yadda babu ku isamar da ku to zai sake rasar da ku Sun mai yi ku, sannan ya sake rayar da ku Sun mai laihi turja'un sannan zuwa gari shi za a bayan da idan kuka tashi ba kowa zai koma gidansa na duniya inda ya rayu bane ina zai koma zai a koma wajen ubangiji kaga a nan duniya ko ina ka je kai bacci in ka tashi ina za ka koma gida ko ina ka tafi in ka gama abin da kake can ina hankalin ka yake komawa a ah, to duk duniya akwai da yake da daɗi irin maka ne eh mu a wajen mu musulmi yau wani wuri da yake da daɗi kamar maka don ka je ka zama abin da kake me kake yi sai ka ji Allah Allah kake har zanga zanga kake sai kai sai mai da kai gida saboda ne wannan abin da ya faru kenan to kada ka yi tunanin rayuwa wannan ta ƙarshe in mutum ya mutu in aka tayar da shi gidansa na duniya zai je guda ya koma a a lokacin ma da za ka tashi za ka tarar duniyar gaba ɗaya ta yi lebur za ka ga wani yanayi ne la ta ba fi ha wajen wala amsa ba fari ba tudu ba kurɗi ba saƙo fili ne bai kan da za ka zanta ka ce za ka gudu ko ka ɓuya ko za ka koma gidanka yanzu fili ne ga shi nan za ka kasa gane ina ma hanyar gidan za ka tafi. an riga an gama da gidan sai Allah yake zuwa gare shi ne za a mayar da kaga ko duk da ka ce za a mayar da kai zuwa ga wani ko an aika ka zuwa ga wani to lallai akwai wani bayani da aka wata rana alfabai bin iyad Allah ya ji kansa yana tafiya sai suka haɗu da wani dattijo sai ke sha da dattijan kam umarok sai ko yanzu shekara ta nawa a duniya sai ce wa umri sittu na sana ce yanzu shekara ta sittin a duniya sai al-fudayl dan ya ce da shi idan an zuwa sittina sana tasiru ila Allah yushiku an tasiru yanzu nan shekara 60 kana tafiya wajen Allah ita ka kusa kaiwa sai mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ifashe da kuka sai alfabar dan ya zai ce da shi hal arabta ma'anaha ka gane abin da nake nufi sai ce kwarai kuwa ita na gane abin da kake nufi kana so ka gaya min anni lillahi abdul wa anni ilaihi raji' ni bawan Allah ne kuma garin shi zan koma sai ce ya akhi inna man arafa annahu lillahi abdun wa annahu ila Allah raji' arafa annahu mas'ul wa man arafa annahu mas'ul falyu'id lis-su'ali jawaba ce wanda duk ya san za a mai da shi zuwa ga Allah to ya san ya koma zuwa ga Allah Allah zai tambaye shi za a tambaye shi wanda ko yasan zai za a yi masa tambaya ya kamata ya tantanci amsar tambayar da za a yi ba na yin jarrabawa ba yanzu idan ka ce an ba da hutu za a yi jarraba ko aka ce an kafa ba za a fara jarraba lokaci kaza duk mai karatu ba zuwa yake yana kokarin yin karatu ba wani ba yake kai wani ka cika ce ya ka cika ba da sai sai kai baka san jarrabawa ba wai na so ne kada ya fadi to kamar haka ne ka tattalar wa kanka tambayar da Allah zai maka mutumin ya sake fushe da kuka yake ya fubai famal Ya ce to alfubai yanzu ina dabara ina mafita ce mafitar guda ɗaya ce kawai ce an tattaqi Allah fi ma baqa wa tastaghfirahu fi ma mada ka ji tsoron Allah a cikin abin da ya rage na rayuwarka maka nemi gafararsa a cikin abin da ya gudana abin da ka aikata abin da ya wuce na rayuwarka ka yawaita neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala to dai Allah subhanahu wa ta'ala ce thumma ilayhi turja'un nan kuma yake wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur allazi khalaqa sab'a samawati jibaqa sammai ku ga inda Allah yake da sammai yace wa laqad zayyana sama'a ad-dunya bi masabiha wannan saman an mata kwalliya da fitilu sune taurarin da muke gani yanzu ba ga sama da yanke ba duk taurarin sun fa kuyo amma da dare yayi sai ga taurarin su bayyana kowace irin tauraruwa za ta bayyana da wanda aka san sunanta da wanda ba a san sunanta ba amma dai kowace guda daya tana yin wani aiki tana yin aiki tana bayar da tsaro ainihin a bankasa tana bayar da tsaro ga sama tana haska kasa sai ta bayar da haske ko tsaro ta hanyar samar da haske daga nan ne malaman hai'a suka gano a sai haske yana maganin mugu an gane da aka gashi nan gidajen mutane manyan mutane sai a rinka sa security lights ko wata fitila mai hasken tsiya saboda ko daga ina ka to za a hango ka shi mugu baya san haske ya fi son ya ga duhu saboda haka sai je saka ka je ya tsira ka can Allah ya sauke na ma Allah ya ce وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم hmm. وبئس إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما قلنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير بارك الله فيك قال لك وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم أفي عذاب جهنم قوادا لسك كافر كدا أبيد دنس وبئس المصير سرد مقومات كدا جهنم جهنم kamar suna ne na jagororin wuta gaba daya da aka ko bahaushe za ku ji wutar da ya fi faɗa ita ce jahannama da bahaushe yana yi wata rantsuwa ita in ba gaskiya faɗa ba Allah ya kona shi da wutar jahannama ke ya ce ba ku wata wuta ba jahannama to kamar ita ce jagorar wuta ce ki daya da haka Allah yake wa lillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir tirda ba kuma an ta zama jahannam idza ulqu fiha idan aka jefa su a cikinta sami'u laha shahiqan sai su rika jin wata hargowa da wata hayaniya a cikinta wahiya tafu tana zaba baka wannan ku kalli inda Allah ya amfani da kalmar tafur fara ne ya furu fauran wato kamar a ce ga ruwa mai yawa a samu dan abu tsiraru dan abu kamar wake haka dan kaɗan a zuba shi idan ya tashi ina zaba baka ne ya za ku dinga ganin sa ai zai zaba ku haka saboda idan suna da dandazo da yawa to ai wani da ka matsa wani zai zai kare ka to amma wancan ma'ana abin da Allah yake so ce idan aka bugo shi daga ƙasa sai aka yi sama sannan ya koma Amma ba wai suna cincin kuɗa ba ne ta da wannan zai taɓa wannan wanda ya taɓa wannan a'a azaba ce tsabata wannan ko ba ina nuna ƙarancin waɗanda suke wuta ba ne bal abin da yake nunawa suradiq da Allah in tattala tana gidan wuta ina da irin filas manya suna da tsayi saboda haka duk abin da aka zuba a ciki ko da sun cika amma da aka kuma idan aka tashi warka kamar warka warka haka na za su suna za ba Allah ka tsare idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya taqul takadu tamayyadu min al wuta a wannan rana saboda tsabar fushi tana kamar ta keci kamar ta fashe saboda ne saboda tana jin haushin waɗanda suka saba Allah har Allah ya kai su cikinta wai wuta tana cewa yanzu duk tausayin Allah duk jin kan Allah duk kyautayin Allah duk ihsani irin a Allah amma kai kunnen kashi sai ya saka ka cikin nan to ita ma yanzu azaba da za ta maka azaba ce ta gayya an gane ita kanta wutar ba ba so ce a saka ta a cikin ta kamar da shi Allah da ya halitta ka ba so yake saka ka a wuta ba a yadda aljanna take son bayan Allah su shiga cikin ta haka ita kuma wata ba ta san bayan Allah su shiga cikinta so take su ma su shiga aljanna saboda ne wa rahmati wa ta'al da shay Allah bai rahama ne misali ku kalli kanku a gidanku kai and ko da mahaifi da mahaifiya da 'ya'ya da jikoki duk wa yake so ne shiga cikin wahala ko wanda yake cikin wahala baya son wani ya shiga cikin wahala ko kun fahimta sannan wanda yake cikin yake cikin yalwa so yake fitar da wanda yake cikin wahala ya shiga da cikin yalwa sai dai abin yaki to haka halittun nan na Allah inda Allah yake nufin bayansa da alkhairi haka su ma kowa ina nufin bayan ne da alkhairi to amma duk da haka waɗansu yi kunnen kuwa shegu sai sun shiga wuta to bari ba ku misali ke mahaifiya ce kika wa yaro magana kika yi masa magana sai kiki karshe yaya dungurarsa da kike yi ba da fushi kike yi ba ina sai kin da ke shi ina maka magana kan kiki in ka zai same ka ba ko kuma abin da yake cewa bai na bai na karka zai same ka in ya same ka sai ki banza da shi kike ce ai kika jawa kanka amma kuma a lokacin da zuciyarki tana gaya miki wannan abin da yake faɗa fa maman abdul har ya fi ke yi zuciya ta fi zuciya fa bace ita na ga wata sai dariya ko ko maman abdul zan ce uku oh, an gane ke kin sani ba wai ranki ina so kika bai shi a wannan yare to haka ubangiji subhanahu wata'ala yake ba wai daɗi yake ji ki saka mutane a wuta ba a'a Allah ya faɗa sura ta hudu sun a ramma suratul nisa ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الله بعذابكم إن da yi muku daɗi zai ji in yayi muku azaba in shakartum in kun gode wa amantum kun gode kun yi imani ne saka ku ma'ana Allah ba daɗi zai ji ya yi muku azaba ba ba daɗi zai ji dan kun kafa sai masa yayi muku ya saka ku a wuta ba ba wani daɗi da yi ku gode masa ku imani da shi shi yake so in tashkuru fa inna Allah ganiyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru Allah yace in tashkuru in kun kafarta fa inna Allah ganiyun ankum Allah mawadaci ne gabarin ku wala yarda li ibadihi al-kufr sai dai shi Allah bai daka bayan su masa kafirci ba wa in tashkuru in kuka gode wa Allah yardahu lakum zai yarda da wannan godiyar da kuka yi komai kankanta su sai ba ku lada ne yawa da haka Allah subhanahu wa ta'ala a nan ina gaya ita kanta jahannama ta tadu ta bayyana min al-ghayr kullama duk sanda aka jefa wata jama'a a cikinta sa'alahum khazanatuha masu tsaron wutar da jahannama sai su tambaye su alam ya'tikum nabi shin mai gargadi mai wa'azi manzo jakada dan aike mai sanarwa bai zo muku bane ba zo an muku gargadin wannan yinin ba ba gaya muku akwai wani abu da ake cewa da shi wuta ba ko wata aba da ake cewa da ita wuta ba ba a sanar da ku ita ba ba a gaya muku ga hanyoyin da za ku kauce gaba da datta ba ba a gaya muku akwai kishiyar wuta ita ce aljanna ba ba a gaya muku an muku bayanin ga hanyoyin da za ku shiga aljanna ba sai ce bala eh kad ja'ana nabi hakika mai gargadi mai wa'azi ya zo mana amma fa kazzabna wa qulna ma nazzalallahu min shay sai muka karyata har ma muka ce ubangiji bai saukar da wani abu ba in antum illa fi dhalalin kabir kawai ku kuna cikin fata ne bayyana da girma batan da kuke cikin shi yasa kuke tunanin ma wai an mutu za a tashi me ke hujjar waɗanda ba su yarda an mutu za a tashi ba wai tun da ake mutuwa har yanzu ba a tashi ba to amma da za ka zo kai musu awo da irin kwanan da suka yi awo da shi to kuma gani suke tun da ake haihuwa ba a ce an daina ka haihuwa ba ko an daina ah. an daina to a ce tun da ba a daina haihuwa ba har yanzu ba za ka ce dan ba a tashi ba ba za a tashi ba ran da ka ji an ce yau duniya an daina haihuwa gaba daya to ka jira kuma za a fara tashi to don haka ana ta mutuwa ba a tashi ba ba hujja ba ce ta cewa ba za a tashi ba don ana ta haihuwa har yanzu ba a daina haihuwa da haka za su ce fakaddabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dalalin kabir wa qalu za su ci gaba da cewa law na nasma'u ai da muna ji ji na basira eh, na sauraro au na aqilu ko da muna hankaltar abin da ake gaya mana ma ku fi ashabi sa'ir da ba mu kasance cikin yan wuta waɗanda za a ringa rura wuta a kansu ba ba a ku bi zambihim sai suka tabbatar da zunubinsu a wannan rana Allah ya fasuhkan li ashabi sa'ir nesa nesa ga yan wuta ma'ana kar ma ayi wuce jina da su a kai su can yan wa masu albarka waɗannan ayoyi suna gaya mana cewa za a tashi kiyama bayan an tashi akwai wani za su shiga wuta Allah ya sa ba mu wani amma wanda yake so ne masa addu'a ya ce babu labari an to Allah ya tsare mu azabar to waɗannan ayoyi ba bayanin su ba bayani akan su ba karewa ne ba illa kuma lokacin mu ya kare saboda haka za mu tsaya a nan insha Allah gobe Allah ya kai mu sai mu tashi bayanin bangare na biyu innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi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 وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله